Huwayo ni hawayo duniya, shafa'a ce ta samu zulumi, ta dame mu dukkan mutum gari, ta ce kowa ba za ya rayu ba. Gashi ba mu san me muka yi ba, shafa'a ce ta samun hallaka. ta karkashe mata har manya mun rasa abin da mu mallaka tsofaffi har da matasa duk sun rasa yaya za su yi da ke rayuwa ta yi wahala shafa'atu mu mai mukai miki shafa'atu shafa shafa'atu shafa shafa'atu shafa shafa'atu shafa ga ka ga yau ka nuna mishi ko kai waye kai kaɗai kake yawo saboda Allah ne ya tsaya maka shi ko baya fita sai da yaran shi to ni dai zan ja baban ku zamu tafi na barka da shi dan Allah dan annabi ina son ka kwantar min da ko da guda ɗaya ne a cikin wannan tawaga na shi ka taso mu tafi ka bar kyale barau ka kyale sai billahi shi da barau ki tare tunda abin ya ki ci ya ki giwa a wannan al'amari ya mu barau barau barau sunana ne sifin lai yaro mai zafin rai a koda yaushe safe rana dare nakan ji jama'a suna barau-barau na yi tunanin cewa wani shege ne ka zo ka same ni ka gama bakinka ina daga maka kafa amma yau ina so nuna maka cewa kai ba kowa bane a garin mu waye kai a sai layi ko wanda kai ka zo gaba na ba tare da izini na ma wannan wani abu ne a kana so ka gwada ka da nawa har ka mun kuma lamarin ma ya mun haka nake so bala'in ma yanzu a fara shi na gaya maka zan kuskure wata rana raina ya baci amma baka gane ba ta da mahaifiya mahaifiyana kasa suka zo gaban ka suka tsaya ko to wannan magana da kake faɗi sai wallahi da Allah ya sa uwar kananan nan da da kan sai man barau na fara jin kaurin gawa gaskiya ne gaskiya ne amma na tabbatar da cewa laifina ne da ba don haka ba ya kamata a ce fim na riga na kawar da kai amma na raga maka ba saboda wasu dalili to ina so shaida maka daga yau ka sani wallahi tallahi na shirya da hawa dutsen fiyana da shiga jirgin zuma babu riga domin jarabin mazantaka ta a cikin maza a kanka waye kai waye kai barau ne ni amma ina so in tabbatar maka da cewa kau da ni a wannan lokacin to ba dan da mace ta tsugunna ta haifa ba kau da ni sai dai taraktu ko gireda ko mota ice ko tanka amma kai sai billahi ka mun kadan in gaya maka da fatan karaji na ina sa haka ina sa haka ka gaya mun karfe daya karfe biyu karfe uku shida bakwai goma ka gaya min lokaci ma'ana filin kacin waka ka maimaita min ka nuna min cewa kai da namiji ne a ka zaɓi filin kacin waka ni ma filin ya mun ka zo ka gwada min kai shefin layi ne ni kuma zan gaya ma ni barau ne barau barau mashaki mai ɗaukar numfashi mai ɗaukar rai barau daga makaba ba idan ka isa ma'ana filin karfe biyar na yamma karfe biyar daga lokacin kashe daga lokacin na rantse da Allah na rantse da mahaifiyata da ta gaya min cewa in nuna maka ni miji ne minti goma kacal ya ishe ka hakan ya ma ina shafe lamarin hakan ya ma hakan ya ma kai kai kaga ni ai fa'ice na aka wallahi amma dai ka san idan mu je dandali dandali kuma eh, dandali kuma ainihin dandali ne dandali kuma a ah, to irin dandali to ni wani dabin da ba mutum ka san tuba sun ce duk wanda ya so mijin sai ya je kuma wallahi sai mun je a wallahi gaisuwa sosai ma kuwa kai wanda ya ji kana miji sosai kuma ka cika bane to shi ke za ni ƙarfi na za ni shi abin da muke so da kai ka shirya mana abubuwan da ka san za ka shirya mana kafin da ne kai ina ku sai dai hazu alhamdulillah a shanya da sauran shekaru a garin nan Shekul Lai. ya kamata idan za ka kira sunana ka kira sunana da mutanen duniya suka sani ba sunan da uwata ko ubana suke kira na da shi ba saboda kai baka cancanci ka kira irin wannan sunan ba amma ina tunanin ai shafin lai sunan da iyayenka suka yanka mara ko suka sa maka shi shine saboda ka ban ga wani aibi idan na kira sunan shafin lai ba kaga ya kamata a ce yanzu ka samu nutsuwa ni magana mafarci juna tsakanin da kai sai duk mutumin duniya da ya sani abin da yake kira na da shi dan nami kuma ko da wanda kira da sani da sai layin an sa masa kai baka cancanta ka kira da sai an sa maka ba ba na so kasance cewa kana tuna wasu abubuwa da suka fara a ba ka san cewa da da ne muka haɗu da kai haka to a magana artabuci amma tun da kaga cewa yanzu na same ka cikin lumana lami lafiya ya kamata ka san cewa abin da ya faru a baya ya riga ya faru ya wuce da kai mu magana artabu artabu gaskiya ne artabu shi ne dalilin duk abubuwan da ka aikata a baya na artabin da kasa a yi ka nemi rayuwata sa'annan ka nemi rayuwar yarka ni na ɗauki ɗawainiya iri-iri na ɗauki matsaloli da dama a kanka saboda ne saboda in cimma na a kan abin da na nufi son aiwatar nemi rayuwa sifin lalhi duk da dai kamun gargaɗi da kiran wannan sunan amma na kuma kira abin da nake so da kai ya kamata a ce ka buɗe kunne ka saurare da kyau don me daga na zo maka cikin lalama ya kamata mu fahimci juna ka duba abin da yake faruwa yanzu a cikin garin nan don Allah ka dakata ni ina da abin ka bani kawai ba abin da yake gaya ba wata mu'amala da tafi tsakanina da kai a yanzu don Allah a'a ta ba za a yi haka ba ya kamata ka saurare shi kila ya zo da wata magana mu samu mafita a kanta mafita kamar ni mafitan ne muke nuna wannan miji ba mafita wannan miji ba mafita tabbas saurare shi ka ji daga bakin shi ya kamata ka saurare ni tunda har abokin ka ya baka shawarar ka saurare to ka saurare ka ji mai zance ce maka dan Allah ka saurara da ka san abin da wannan ya aiwatar a kaina da kai kanka baka ce in saurare shi ba amma da ke ganna kofar gidan mu kin san cewa gurin ki domin da abin da zai sa an tsaya kofar gidan nan in dai da gurin kiri kuma amma hakin dan mutum ya nan da kuma ne wani kallon kadarin da abin kiri dama so ba na lura sanyar da ka dole ni da ni kamar mahaifinki ne da ya hana amma kuma sai labari ya iso min cewa kina tsayya domin dan iska dan iska ƙwarai kuwa ko ka ɗauke shi haka domin ni ban ɗauke shi ba idan wannan yarinya ta sa don yarin ya nuna mana alhain ta san shi ba ƙaran mu bane yaro ko ai soyayya babu yaro babu babba na lura kina son sosai kwarai da gaske ko kana tantama ne ba na tantama domin na ga zahiri amma kamar yadda na ba na tantamar cewa ni ne mijinki wallahi na rantsi da sakin da ke busa min numfashi na rantsi da asabar idan shi da gaban aure kiwa kan iya ko wata rayuwar ta aure a tattare da ke ni ne wanda za mu aure da ke idan kuma ba haka ba wallahi shi ne billahi wanda ke zuci na kashe wannan maganar ta rike ta gam a nan ɗin zuciya Sai billahi abin da ya faru ne ban ji daɗi ba na haɗa ka faɗa da iyayenka da mu ne ba komai bane a dama ba sun kin ba dama na riga na dama na sun ne dama ya riga na sun cewa na sun cewa hubancin da kun ba jibi yake na jibi jibi kuma ba ta wuce na jibi neman na sun nima ina son ka na gode sosai na riga na san cewa dukkan su shi kawai damar ibis sai ya kai ba kowace amince ba za ta iya zuwa ta za sami an tsagoron saurayi ta furta masa kalmar ta ya kai tsaye ba ta yi jin kunya ba kan take to ya ne sai dai kuma hanzari ba gudu ba su ga a hankali yana takura ma mutane a garin nan ban so rayuwarsa barau barau barau wannan ba damuwa ba ne kawai ki da hankali da tafiya ke ne gode Assalamu alaikum. Kai dama yana son zamu haɗu Kaga idan baka kiyaye daga nan da kake shiga ba wala ta sai saboda ka. A matsayin mai. Kin san wani gaba yake shiga? Irin wannan faɗa. Gaban sun da yake shiga ba. tabbas suka da yake bi wallahi idan ba ka kiyaye tabbas ba wallahi nan ta za ta sakamakon wani daban sai bai ki shiga ba idan baka kiyaye daban nan ba wata rana nan sai an kama na shi ni wallahi ma na da Allah ni fa ummu fa haba ni fa in ku kunga har za ki addu'a ni dai ma kun je umara ki mun addu'a wallahi Allah ba wani abu da zai faru da ni awa aka ke cewa bari ba da amma idan baka kiyaye su ba wallahi sun saboda ka ni ma na addu'a ke maka to zai ka fili da wani abinci abin da ake tuna ne da ba a tuna a gidan da yayin zauna gidan nan inda ba a tuna da gidan da ake tuna ne ba amma Allah ya na ga sai ka ji wa zaka dawo yawa da abin da zai zo Mama barin kai kina da problem yaron nan ina gaya maka saboda kana jin tsoron kar ka Allah ya ga amma kai kana faɗin sai Allah yana da zuciya ka san da da kuma zuciyanka kai da ya ta ba. sai na ɗaukar makami ne a wajen wallahi na ke tuna min lokacin da ce ma wani hannu a kanki baka faɗa ɗaya da ɗaya da karawa ya kana shiga makonta ba fa kai zuciyan ma da ke sun lami da ke ajiyar a ƙasa kai samun da ya kasar ajiye makarantar zai wannan magana a'a tsaya mana kada yaron nan ya zo ji ya zaga shi sai san mu ke gani yanzu bai daga mun je a mun ga dabancin nan kun da wani al'amari malai kamar da dai lokacin da ke ɗaukar mutane suke dan ƙauyukun da zai kula lokacin bala samari ke bala samari ke da an girma da lokacin da ake kwaba musu yin lahi kun tuna mun da wani bawan Allah da mutum muhalli a kai ko barka da safiya jarumi na ki lafiya da kake da su safa ka don kuma ke shiga cikin gidan sai kuma ki tsaya waje amma lafiya jiya

to kai shi yanzu na gida shi ta ce wani marasa ina ni ne ni marasa na ce ni ne ni ne mara mara marasa ke ke ni ne ba mutum ne kuna ina